Daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الْمُتْقَى muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Asabar da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen da muke ɗauke da su. Bayan sauraron labarun duniya za mu shiga taskarmu na shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran jun Johal musulunci ya bayyana cewa dole duniya ta ɗauki matakin ƙalubalantar laifukan 'yan sahayuniya da magoya bayansu kan zaluncin Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya yi Allah wadai da harin da aka kai kan ginin ofishin jakadancin ƙasarsa da ke stockholm na kasar sweden shugaban kasar amurka ya sanar da cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin indiya da pakistan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin musulunci ya bayyana cewa dole ne duniya ta ɗauki matakin ƙalubalantar laifukan 'yan sahayoniya da magoya bayan su kan zaluncin gaza jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali hamna'i yayin da yake karɓar bakoncin ɗimbin ma'aikata a yau asabar a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan makon ayyuka da ma'aikata ya bayyana cewa yau duniya ta shaida yadda ake ɗaukar manufofin son zuciya kan wasu ƙasashe. jagoran junji halin musuluncin ya ci gaba da cewa daga cikin waɗannan manufofi na son zuciya da ake aiwatarwa a yau akai ƙoƙarin mantar da al'umma batun da suka shafi falastinawa yana mai cewa kada al'ummar musulmi su kuskura su ƙyale wannan hakan yana faruwa domin ko dai bai cancanci a karkatar da hankulan al'umma daga kan al'amuran halin tsaka mai wuya da falisinawa suke ciki a wannan rayuwa musamman ta hanyar yada jita-jita da maganganu iri-iri ta hanyar bullo da sabbin lamura da suka da da kuma amfani da sabbin kalamomi da ba su da alaka da batun falisino sannan su ma falisinawa bai kamata su ɗauki hankalinsu su muhimman ɗauki hankalinsu kan muhimman abubuwan muhimman harkokin da suka ɗoru a kansu ba jagoran ya ci gaba da cewa laifukan da yahudawan sahayuniya suka aikata a gaza na falastino ba wani abu ba ne da za a yi watsi da shi ba dole ne dukkanin duniya ta tsaya kyam wajen ƙalubalantarsa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa amfani da Firayim Ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya yi da ƙungiyar ta'addanci babbar alama ce ta cikakkiyar yanke ƙauna. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya jaddada cewa matakin da Firayim Ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗauka na yin amfani da wata. makarkashiyar kungiyar ta'addanci ta mko wato kungiyar munafukai wajen yada labaran karya game da shirin makamashin nukiliyar iran don tsoratar da al'ummar duniya kan iran wata bubar alama ce ta yanki ƙauna a saƙon da ya wallafa a shafinsa na x ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa yayin da ake ci gaba da zaman tattaunawa ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka ana ci gaba da fitar da ƙarin hotunan tauraron ɗan adam don yada tsoro da fargaba kan shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya inda ake murguɗa gaskiya zuwa ƙarya ministan harkokin wajen iran ya kara da cewa firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a matsayinsa na mai neman kawo cikas da zagon ƙasa ya yi amfani da dukkan tsofi da sabbin ma'aikata ma'aikatan da ya ɗauka a matsayin wani ɓangare na manufofinsa na ƙayyade ayyuka ga Trump. Arakci ya ce a wannan karo Netanyahu ya koma yin amfani da bayin Saddam Hussein 'yan ƙungiyar ta'addanci ta MKO da suka kasance ƙasƙantattu suna shirya masa ƙarerayi kan shirin nukiliyar Iran. inda dogaro da rahotannin kungiyar mko babbar alama ce ta yanki ƙauna ga haramtacce ƙasar isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da harin da aka kai kan ginin ofishin jakadancin ƙasarsa da ke stockholm na ƙasar sweden ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya yi allah wadai da harin da aka kai ofishin jakadancin iran tare da yin kira ga gwamnatin sweden da ta ɗauki mataki mai tsanani kan waɗanda suka kai harin a yin wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar iran a abbas arakci da ministar harkokin wajen sweden maria melma stenogat bangarorin biyu sun tattauna batutuwa da suka shafi kasashen biyu da kuma na ofishin jikadancin a yayin tattaunawar ministan harkokin wajen kasar iran arak abbas arakci ya yi allah wade da harin da aka kai ofishin jikadancin iran da ke stockholm tare da yin kira ga gwamnatin kasar sweden da ta ɗauki mataki mai tsanani kan waɗanda suka aikata wannan lamari tare da ɗaukar matakan da suka dace don hana sake aukuwar lamarin arakci ya kuma bayyana dangantakar da ke tsakanin Teheran da Stockholm tare da jaddada buƙatar yin zurfafan tuntuɓa domin warware rashin fahimtar juna da inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. A nata ɓangaren ministar haƙoƙin wajen ƙasar Sweden ta jaddada aniyar ƙasarta na kare cibiyoyin diflomasiyyar Iran tana mai jaddada cewa Stockholm za ta ɗauki matakan da suka dace. don tabbatar da tsaron ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke ƙasarta masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran shugaban ƙasar amurka ya sanar da cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin indiya da pakistan shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa india da pakistan sun cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta nan take wanda amurka ta shiga tsakani wajen ta a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana farin cikinsa da wannan ci gaba da aka samu inda ya yaba da amfani da hankali da basira da ƙasashen biyu suka nuna wajen ɗaukar wannan mataki ya kuma jaddada cewa dogon tattaunawa da aka yi tsakanin ɓangarorin biyu ya haifar da wannan yarjejeniya wanda ke da wanda ke nuna muradun ɓangarorin biyu da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin wannan sanarwa ta zo ne a wani lokaci mai muhimmanci yayin da alakar indiya da pakistan ke samun tangarɗa da kuma ɓullar takun saka a tsakaninsu a 'yan shekarun nan musamman kan batun kashmir wani babban hafsan hafsoshin sojin yemen ya bayyana dabarun yemen da suka tilasta wa amurka dakatar da kai hare-hare kan ƙasar yemen ƙwararre kan harkar sojin yemen kuma ƙwararre kan harkar yaƙi brigadier general aziz rashid ya jaddada bunƙasar ƙarfin sojin ƙasar yemen yana mai nuni da dalilan da suka sanya aka cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin amurka da yemen a wata hira ta musamman da ya yi da tashar talabijin ta al'alam na ƙasar iran ƙwararren sojin ƙasar yemen kuma ƙwararre kan harkar dabarun yaƙi brigadier general abdulaziz abdulaziz rashid ya tabbatar da cewa ƙasar yemen ta samu wani matsayi mai inganci a arangamar da take yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ta yi nasarar sauya ma'aunin ƙarfin iko da kuma ƙaruwar matakan soji da sabbin ƙa'idojin gama kan makiya Brigadier General Rashid ya yi nuni da cewa dakarun ƙasar Yemen sun tilasta wa Amurka gaggauta kawo ƙarshen ta'asarta ta hanyar tuntuɓar mai shiga tsakani na ƙasa da ƙasa na ƙasar Oman. An dai cimma matsaya kan ƙauracewa lugudan wuta kan ƙasar Yemen domin ƙaurace kai hari kan jiragen ruwan Amurka. Muddin Amurka ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen kai kai hari kan ƙasar yemen ya bayyana cewa yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ta zo ne bayan faduwar jiragen saman amurka guda uku samfarin f-18 sun danganta faɗuwar jirgi na farko da harbin abokan amurka na biyu kuma da juyowar da jirgin dakon jiragen saman amurka ya yi da kuma yin artabu da sojojin yemen daga baya dangane da na uku kuma sun kasa yin karya game da musabbabin faduwar jirgin lamarin da ya sa trump ya tuntuɓi mai shiga tsakani na amurka don gaggauta tsakaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin biyu ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san duniyar mu a yau da mu leka Iran da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, goma ga watan mayan shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan zulkadin shekara ta da da arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta arba'in sojan nazi na kasar jamus suka mamaye kasashen turai guda uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilu na shekara ta arba'in sojan nazi suka fara kai farmaki akan waɗannan kasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani sojin ruwa na ingila sun shiga cikin yaƙi sannan kuma su ka kama sojan nazi cikas sai dai banda aka samu wani saɓanin ra'ayi a tsakanin mutanen hungary sarauniyar kasar ta fice da kasar baki ɗaya inda ta yi gudun hijira daga nan kuma sai sojan nazi suka samu karfin gwiwa suka mame waɗannan ƙasashe sannan kuma suka shiga cikin ƙasar faransa kai tsaye. masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta alif tara da saba'in da biyar aka ba kungiyar polisario front a yammacin sahara kafin wannan lokaci dai a karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye kasar ta yammacin sahara sannan kuma daga baya turan spain suka mai gurbin su a kasar sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin kori turan spain daga kasar su shekara ta 1975 biyar spain suka fice daga kasar amma kafin wannan lokaci sun miƙa wa kasashen murtaniya da morocco ikon tafiyar da kasar ta yammacin sahara da ha kuma yaƙi ya koma tsakanin polisario da kasashen murtaniya da morocco daga baya murtaniya ta janye amma kasar morocco ta ci gaba da mame yammacin sahara duk da dai an dakatar da yaƙi a tsakaninsu da polisario din a shekara ta ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 sa gabata rana irin ta yau kwamitin ba da shawara kan harkokin kuɗi ƙarƙashin jagorancin ba amurke morgan shasta ya isa birnin tehran domin yin garan bawul ga harkokin kuɗaɗe na ƙasar iran bayan amincewar majalisar dokokin kasar na ɗaukar masu ba da shawara na kasashen waje domin tsara yanayin tattalin arziki na kasar gwamnatin iran bayan wata yarjejeniya wata cimma tare da amurka ta gaici taugar masu ba da shawara akan harkokin kuɗi zuwa cikin ƙasar ta iran domin yin garan bawul ga harkokin kuɗaɗe na ƙasar da kuma yadda ake tafiyar da su kuma a wannan rana tauga karkashin jagorancin morgan shasta ta isa birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran majalisar dokokin ƙasar ta amince da wasu manufofi na shasta da kuma makarabansa da suka gabatar sun ba su cikakken goyon baya da kuma iko na gudanar da waɗannan ayyuka kuma kawo sauye-sauye a cikin harkoki na gudanarwa a kasar iran amma wannan mataki da iran ta dauka ya janyo wa gwamnatin rasha babbar hasara kuma rasha ta kuduri aniyar ganin cewa an kori shasta daga wannan matsayi nasa da haka ne a karkashin wani tsari da suka yi suka bai wa gwamnatin iran ɗin wa'adi na korar shasta wanda ya fuskanci adawa daga majalisar dokokin ƙasar ta iran a cikin irin wannan hali ne kuma sojin ƙasar ta rasha sa kai hari a garuruwan azerbaijan musamman a yankin tabriz tare da aikata mummunan kisan kiyashi wanda wannan mataki ya tilasta wa gwamnatin iran ɗin korar shasta daga cikin ƙasarta da mai gurbin sa da wani mai alaƙa da rashawa masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 suka gabata rana irin ta yau sayyid jawad mustafawi sanannen marubuci dan kasar iran mai bincike ya rasu an haifi sai jawad mustafa a garin mashhad a shekara ta 1301 bayan hijira shamsiya a cikin dangin malamai na addinin musulunci bayan ya kammala karatunsa na firamare da sakandare ya sami shaida ta diploma sannan kuma shiga makarantar hausa ta ilimin addinin musulunci inda ya halarci darussa daban-daban na malaman addinin musulunci a wani lokaci daga cikin malamansa akwai adib nishaburi da kuma shakashin kazbini da dai makamantansu mustapha ya koma birnin tehran yana shekaru 29 a duniya sannan kuma ya fara koyarwa a lokacin da yake halartar kusa-kusai na Ayatollah Said Ahmad Khansari. Said Jawad Mustapha ta hanyar ilimi da kuma ɗaukar karatuttuka a fannoni daban-daban da kuma rubuce-rubuce da koyarwa ya samu kwarewa matukan musamman a bangaren ilmomin da ya mayar da hankali a kansu ya bar ayyuka masu kima matuka waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa daga ciki har da rubutun manyan littafai mafi shahara daga cikin littafansa akwai littafin nan na nahajul balaga wal qur'an sannan kuma akwai littafin sa na kashful faith akwai wasu daga cikin littafan da ya rubuta waɗanda suke sharhi ne na usulul kafi wanda kuma wasu daga cikin littafan nasa har yanzu ana amfani da su a cibiyoyin hauza na ilimi a kasar iran wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a ranar goma ga watan mayu na shekara ta 1989 yana da shekaru 67 a duniya mu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ko kuma zai yi magana ne dangane da yaƙi ko kuma musayar wuta wanda ke faruwa tsakanin ƙasashen Indiya da Pakistan a cikin 'yan makonnin da suka gabata. A ranar laraban da ta gabata ce dai aka fara yaƙi gadangadan tsakanin ƙasashen Indiya da kuma pakistan wanda a karon farko sojojin india sun yi amfani da makamai masu linzami a kan yankin kashmir da ke ƙarƙashin ekon ƙasar pakistan wanda take kira yankin 'yan ta'adda inda makami ya kashe mutane da dama ya kuma raunata wasu sai dai abin tambaya shine me yasa kasashen india da pakistan ba sa ga maciji a tsakaninsu tun da daɗewa don samun wannan ansar sai muka koma a cikin tarihin kafuwar kasashen biyu inda bayan da turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma faransa suka yi watandar kasashen duniya a taron berlin na karni na goma sha tara sai suka mamaye yankin indiya babba a gabacin asiya suka ɗauki shekaru da dama suna iko da yankin sai dai a ɗayan ɓangaren kuma mutanen ƙasar indiya babba wanda suka hada da kasar india da pakistan da kuma bangladesh na yanzu suka nemi 'yancin kai daga hannun turawan inda da ƙarshe dai masu gugurma ƙarƙashin jagorancin mahatma gandhi sun sami nasarar samarwa ƙasar india babba 'yancin kai a shekarar 1947 sai dai a lokacin da suka sami 'yancin sai bangaren india wanda yake da musulmi mafi rinjaye a ƙasar india suka ce za su balle daga kasar india babba don kafa kasa mai tsarki wato pakistan wanda ya hada da pakistan a yanzu daga yammacin kasar india da kuma bangladesh a gabashin kasar ta india kan iyaka da kasar myanmar amma da suka zo kan yankin jamu da kashmir da ke tsakanin kasashen biyu wanda shi ma yake da mafi rinjaye musulmi sun yi saɓani a kan wannan yankin mai kyakkyawan yanayi tare da duwatsu da ruwan sama da koguna masu ruwa mai daɗi a nan sun yi ta fafatawa a tsakanin su don mallakar wannan wurin tun samun 'yancin kai a shekarar 1947 inda gwamnatin india ta mamaye wani bangare sannan pakistan ma ta mamaye wani bangare na yankin na jamu da kashmir majalisar ɗinkin duniya dai ta yi ƙoƙarin raba gardama a tsakanin ƙasashen biyu saboda samun zaman lafiya mai ɗorewa pakistan ta yadda a gudanar da zaben raba gardama a yankin inda aka ba da zaɓi guda uku ga waɗanda za su shiga zaɓen ko kashmir ta zama 'yantacciyar ƙasa mai zaman kanta wato ba ta indiya ba ba ta pakistan ba ko kuma dai ta zama cikin ɓangare ɗaya daga cikin ƙasashen biyu wato india ko pakistan to amma an kasa aiwatar da wannan zaben raba gardaman saboda muna iya cewa ƙasar india ta ƙi hakan saboda idan an yi zaben raba gardaman musulmi ne za su sami rinjaye su kafa ƙasar kashmir ko kuma dai su haɗewa ƙasar pakistan don haka indiyawa tsiraru da suke yankin jamu da kashmir za su zama marasa rinjaye a ƙasar ta pakistan ko kuma kashmir mai 'yancin kanta don haka wannan halin ya ci gaba har zuwa yanzu ƙasashen biyu sun shiga yaƙe-yaƙe da dama a tsakaninsu dubban mutane ne suka rasa rayukansu a wa'annan yaƙe-yaƙe a duk wa'annan shekaru rikicin ƙasashen biyu dai kan yankin kashmir ya kai ga ƙasashen biyu sun mallaki makaman nukiliya. a rikicin baya-bayan nan dai ƙasar Indiya ta zargi pakistan da tura wa'anda ta kira 'yan ta'adda daga yankin kashmir ƙarƙashin ikon pakistan da shiga yankin kashmir ƙarƙashin ikon ƙasar india suka kuma kashe 'yan yawon bude ido guda 26 ko 27 sannan wasu da dama suka ji rauni gwamnatin ƙasar pakistan ta musanta wannan zargin kuma ta yi allah wadai da hare-haren da aka kai kan yankin kashmir na ƙasar india amma duk da haka sojojin india akan iyakokin ƙasashen biyu suka fara buɗe wuta a kan sojojin pakistan wanda ya kai ga pakistan ta mai da martani har zuwa lokacin da yakin kan kama halin yanzu dai da alamun yakin zai faɗaɗa ya kuma haɗe yankin kashmir da pakistan da kuma ƙasar india da kuma yankin kashmir da ke ƙarƙashin ƙasar ta india majalisar ɗinkin duniya dai ta yi kira ga ƙasashen biyu da su kai zuciya nesa su kuma kawo ƙarshen yakin da suke fafatawa a tsakaninsu ƙasar iran ta fara ƙoƙari a ɓangarenta don tabbatar da zaman lafiya ta koma a kan iyakokin ƙasashen biyu abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ziyarci birnin islamabad na ƙasar pakistan da kuma new delhi na ƙasar india don gamsar da ƙasashen biyu kan tsagaita buɗewa juna wuta da kuma kawo ƙarshen rikicin yankin kashmir na ƙasashen biyu ta hanyar tattaunawa. a ɗayan ɓangaren kuma kafafen yada labarai na ƙasar indiya sun bayyana cewa wata ƙungiya wacce ake kira trf ta ɗauki alhakin kai hare-hare kan 'yan yawon shakatawar amma daga baya dai ƙungiyar ta fito ta musanta hakan ƙungiyar ta trf dai reshen ƙungiyar lashkar tayyiba na ƙasar pakistan ne kafafen yada labaran sun ƙara da cewa wannan ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar pakistan tana da hannu a hare-haren in ji kafafen yada labarai na ƙasar India. bayan fara yakin da kaɗan ne dai gwamnatin ƙasar India, ta rufe madatsarwa ta indu wanda yake kwarara zuwa cikin ƙasar pakistan daga ƙasar india wanda ya saba wa yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma kan wannan madatsar ruwan shekaru 65 da suka gabata a cikin yarjejeniyar da ya ƙasar india tana iko da kashi 30 cikin 100 na ruwan kogin na indu yayin da ƙasar pakistan tana amfani da kashi 70 cikin 100 na ruwan kogin al'amarin dai yana kamar yadda kogin nilu yake da ƙasar masar inda ita ta fi amfana da ruwan kogin amma kuma kogin yana kwarara daga ƙasashen habasha da kuma sudan kafin ruwan ya iso ƙasar ta masar kashi casa'in cikin ɗari na ayyukan noma a ƙasar masar sun dogara ne da ruwan kogin nilu to haka al'amarin yake tsakanin india da pakistan gwamnatin indiya ta ba da umarni a rufe kwararar ruwan kogin na indu zuwa pakistan sannan ta bakin firaministan kasar narendra modi ya ce ruwan indiya zai ci gaba da zama na kasar indiya kaɗai a mai da martani kasar pakistan ta musanta a hannu a cikin hare-haren ta'addanci na yankin kashmir sannan ta yi watsi da yarjejeniyar shimla wacce ta kawo ƙarshen yakin da ƙasashen biyu suka tafka a tsakaninsu a shekarar 1971 wani abu da ya ƙara roro ta rigimar yankin kashmir tsakanin ƙasashen india da pakistan shine a daidai lokacin da ƙasar burtaniya 'yar mulkin mallaka ta zo ba wa ƙasar india 'yancin kai a lokacin yankin jamu da kashmir suna da musulmi masu rinjaye a yankunan guda biyu amma tare da shugaban yankin mai bin addinin hindu wanda ake kira maharaja hari singh wanda ya zaɓi samun 'yanci daga turawan ingila 'yan mulkin mallaka amma sai kuma ya zaɓi kasancewa ƙarƙashin ƙasar indiya saboda shi hindu ne ba tare da lura da cewa mafi yawan mutanen yankin a musulmi ne ba daga wannan lokacin ne dai aka fara rikici na farko tsakanin pakistan da indiya wato tsakanin shekarar 1947 zuwa 48 majalisar ɗinkin duniya ta sasanta su a yakin na farko ne a shekarar 1949 inda ta raba yankin kashmir kashi biyu ta ba wa kowace ƙasa wani ɓangare da yake iko da shi a wannan sasantawar dai ƙasar indiya na iko da jamu da wadi kashmir da kuma yankin ladakh wanda suka kasance kimani kashi 45 cikin 100 na yankin gaba daya yayin da kasar pakistan kuma take iko da ragowar yankin kashmir da kuma yankin gilgit baltistan wanda shine kashi 35 cikin 100 na yankin jamu da kashmir sannan kasar china tana iko da askaici wanda shine kashi 20 cikin 100 na yankin jamu da kashmir gaba daya wannan na bayan nan ya faru ne bayan yakin da kasashen india da china suka yi a shekarar 1962 amma dukkan kasashen india da pakistan suna ganin ja da kashmir gaba daya mallakinsu ne ko kuma dai kasa ce ta musulmi mai 'yancin kanta kamar yadda kasar pakistan ta amince da hakan don haka wannan ya ci gaba da zama sanadiyar yaƙe-yaƙe a tsakaninsu da kuma zubar da jini daga lokaci zuwa lokaci sai dai pakistan tana ganin babu laifi a bawa yankin jamu da kashmir gaba ɗaya 'yancin kansu ya zama ƙasa mai zaman kanta ganin yadda musulmi ne suka fi yawa amma ƙasar indiya tana ganin yankin gaba ɗaya nata ne da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a gudanar da zaben raba gardama a cikin mutanen yankin na jamu da kashmir amma ƙasar indiya ta ƙi yarda a yi hakan wanda kuma a fili yake kan cewa mafi yawan mutanen yankin musulmi ne ba za su amince su zaɓi kasancewa ƙarƙashin indiya ba imma yankin kashmir ta zama ƙasa mai zaman kanta ko kuma dai ta haɗewa ƙasar pakistan idan ta ga dama rikicin ƙasashen indiya da pakistan dai kan yankin jamu da kashmir ya haddasa matsaloli da dama tsakanin ƙasashen biyu wanda suka hada da ruwan kogi da ya ratsa tsakanin ƙasashen biyu wanda ya taso daga duwatsun himalaya da ya ratsa cikin ƙasar indiya amma su mutanen jamu da kashmir kowa na da ra'ayinsa wasu suna ganin kasancewa cikin ƙasar indiya ya fi masu saboda ƙasa ce mai arziki sosai ga kuma matsayinta a duniya wasu kuma suna ganin su musulmi ne za su zaɓi 'yantar da kansu su zama ƙasa mai zaman kanta ba a ƙarƙashin ƙasar indiya ba wasu kuma suna son kashmir ya kasance ɓangare ne na ƙasar pakistan don haka a wannan karon dai an fara wani sabon yaƙi tsakanin ƙasashen biyu a makon da ya gabata ƙasar pakistan ta ce ta kakkawo jiragen yaƙin ƙasar indiya har guda biyar a yayin da ƙasar indiya ta tabbatar da hakan ba sannan akan iyakokin ƙasashen biyu kuma sun yi musayar manya-manyan bindigogin artillery gwamnatin pakistan dai ta ce ya zuwa yanzu hare-haren kasar india sun kashe mutanen pakistan 26 fararen hula sannan wasu 46 sun ji rauni sannan sun ce a bangaren kan iyakokin kasar ta kasa kuma sojojin india sun kashe fararen hula goma sannan wasu 48 sun ji rauni sai dai ministan tsaro na kasar india rajina singh ya dage kan cewa makamai masu linzami wa'anda sojojin ƙasar india suka cilla cikin ƙasar pakistan sun sami wa'anda suka kashe mutanen da ba su da laifi a ƙasar india ne ministan ya ƙara da cewa tare da umarnin firayim minista na kasar india narendra modi sojojin ƙasar india sun faranta ran mutanen ƙasar. masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri nan da suna kawo muku tarihin muhimman wurare masu dan tarihi da ma wajen shakatawa da kuma wurare na al'adu da na addini ga masu shara zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya a gefe guda kuma mun kawo muku karin bayani kan muhimman batutuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu saurare su da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurara abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka kawo muku karin bayani game da dagwa da bikin baje koli na masana'antu da a gudanar a nan birnin Tehran babban fadar mulkin kasar Iran. Idan masu aure suna bai da mu a makon jiya mun kawo muku yadda gudanar da taron haɗin gwiwa na tattalin arziki na Iran da Afirka karo na uku a birnin Tehran. Taron ya mai da hankali ne kan manyan bangarori guda hudu wato man fetur, gas, petrochemicals, ma'adinai da ɓangaren noma da kuma makamashi. Taron na haɗin gwiwa tattalin arziki na tsakanin Iran da Afirka karo na uku ya zo ne tare da wajen koli na ƙasar Iran da ake kira Expo 2025. Taron dai wata dama ce ga baƙi daga Afirka domin sanin irin yadda Iran take ƙera kayayyaki da fitar da su zuwa ƙasashen waje wanda zai taimaka sosai wajen ƙara ƙarfa dangantaka da alaƙa mai ƙarfi tsakanin Iran da kuma nahiyar Afirka. Iran tana fitar da yawancin kayayyakinta zuwa Tanzania ne ƙasashen Kenya, Afirka ta Kudu da wasu ƙasashen na daban. Iran da Afirka suna hasashen sanya dala miliyan wato biliyan goma a musayar kayayyaki zuwa ƙetare a wannan shekarar da muke ciki. Kayayyakin fasaha da kimiyya za su kasance mafi mahimmanci a fannin haɗin gwiwa tsakanin Iran da Afirka. Iran da Afirka na shirin ƙara yawan cibiyoyin kasuwanci daga guda goma sha uku zuwa ashirin. tehran ta karɓi hukuncin wakilai daga tarayyar afirka ministocin tattalin arziki da kasuwanci shugabannin kungiyoyin kasuwanci 'yan kasuwa shugabannin bankuna da kamfanonin inshora da masana'antu a faɗin ƙasashen nahiyar daga faɗin ƙasashen nahiyar afirka kamar yadda kuwa ji a farkon shirin akwai baki daban-daban da suka halarci bikin da kasashen nahiyar afirka inda a yau ma za mu sake zantawa da wasu daga ciki inda a karan farko muka zanta da malam nasir laminu nasir shugaban kamfanin Nasir Enterprises daga wanda ya zo daga kasar Nijar. Ga kuma yadda hirta mu ta kasance. Da farko dai mun tambaye shi za mu so ya bayyana mana yadda ya ga wannan bikin baje kolin na masana'antu da ya gudana a nan kasar Iran. Eh tabbas eh, kwalliya ta biya kudin sabulu saboda abin da ya kani eh, na samo eh, bayanai wanda za su amfani al'umma za su amfani ƙasa ta gabaki daya. Eh, iran da ya ƙasa ce wanda duk wani abun da take yi ba ita ba take sarrafa abubuwan da suke haɗuwa si abun wannan ina muku bayani ne akan harkan mashin mashin haka da na'urori masu amfani da lantarki ko masu amfani da eh, essence ko gazuwal ko gas haka kamar eh, maciyar premier ne suke sayowa suke zowa suke halaɗawa a ƙasarsu mu ma kuma entreprise mu wannan idikin ce dama gare mu na yaya ne za a iya yi eh, ƙasa ta kira kanta mai ƙera misali mota ce ko idan eh, ƙaran noma ce ko wani abu daban haka wanda ya daidai da irin yanayinta sai kuma muka samu amsoshi wanda sun gamsar da mu sosai sosai a kan wannan al'amuran gabaki ki ɗaya. Mene ya ja hankalinka wajen wannan bikin? Ito gaskiya abin da ya ja hankalina Eh, har na yi wannan ma eh, na eh, da kudurin in je in ga wata ƙasa ce wanda kamar ana mata takulkulo don ka ta ci gaba a al'amarin ta hisa da jagorancin ta da masana'antunta in je in ga wai ya ne cigaban nasu ya kai wani mataki ne cigaban nasu ya kai. ta wace hanya ce bangarorin biyu iran da afirka za su ci gajiyar juna kuma kamar ƙarin bayani bisa kan hanyoyin da ƙasar mutum Nijar za ta iya cin gajiyar shi a bisa kan wannan eh, abu da muka tahi muka gani a dalilin eh, iran expo system edition eh, ƙasa ta riƙe pratik bangaren pratik ƙasa ta ba shi ƙarfi ya kasance eh, duk abubuwa da za a yi amfani da su a ba masana'antu na cikin ƙasar hihiko kan aje a kawo daga wata ƙasa wannan abin kullum muna ta faɗi muna ta faɗi la'alla lokacin sauraron mu ne yayi yanzu har ma nake magana da ku 'yan jarida ya kamata a ce ƙasar mu ta ba ɓangaren kirkire-kirkire da sarrafe-sarrafe da abubuwan da muke sarrafawa a cikin gida hihiko akan abubuwan da za a ce ana shigowa da shi kuma eh, ƙasar iran ƙasa ce wanda yanzu a shirye take ta kawo ita ma a ah, wani tallahinta akan ƙasashe kamar irin namu na nijar wanda eh, daga ɓangaren teknoloji za ta iya buɗe mana hanyoyi sosai fiye da wasu kasashen da su kamar abin sun ɗauke shi a matsayin wani sirri ne na cigaban su babu shi ba za su iya cigaba ba wannan shi ne nake gani gaskiya haka kowace shawara za ku iya ba wa gwamnatin jamhuriyar niger game da abubuwan da kuka gani eh gaskiya mun zagaya mun gani abin da za mu iya ba gwamnatinmu shawara akan al'amar da muka tahi Eh, wannan wani yanki na duniya wanda eh, an kakaba mashi eh, ambargo na harkar ekonomi masu yawa amma kuma sun samu suna tsaye da kawahuwansu har yanzu akwai abubuwa da muka hada iri guda da su kuma akwai abubuwan da wanda nake gani ma mu gaskiya mun mafi su a ban tashi bisa kan al'amuran eh, resource mene wasu suna da su wasu muna da su wasu muna da wasu kuma su ba da shi amma duk da wannan sun yi tsaye da su kuma akwai eh, arziki da muka hiso shine na matasa eh, matasa su ne kashin bayan arzikin kowace ƙasa a duk duniyan nan matasa ah, matakar mutum yana da teknoloji kenshi ya kamata a ce akwai wani bangare wanda gwamnati ta bude wanda zai kama ma matashin wannan ko kuma matasa haduwa in sun haɗu kowa ya kawo ide kenshi a haɗu a yi kamfani wanda zai eh, kawo ci gaba a ƙasa ya kamata a ce gwamnati ta kama akan wannan na harkar ma da capacités ne ko kuma ah, a ne eh, a finansiyar haka ko teknik ya kamata a ce gwamnati ta kawo goyon bayan ta ɗari bisa ɗari don ya kasance mu ma dai mun yi tsaye da ƙawahuwanmu eh, don fuskantar kowace kowane ƙalubale eh, da ƙasashe makiya za su iya kawo mana shi a cikin zamantakewa da muke da kullum. to wace fata kake da ita akan wannan biki na baje koli to gaskiya abin da nake fata a nan eh, tabbas mun kula alaka eh, da yarjejeniyoyi tsakaninmu da mafi akasarin eh, kamfanonin iran wanda suke sarrafawa da kuma kirkirar da abubuwan amfanin yau da kullum to kinan sai daga bangaren su sun nuna komai lafiya launi tun da su suke kasar su ta fara hudda abubuwan da suke sarrafawa kenan mu daga bangaren mu da za mu shigo da kayayyakin da kuma fasahar gwamnati ta kawo mana sauki a buɗe wata eh, wani saroshi a bangaren chamber da commerce amma akwai shi mu mu da shi ba wanda zai kawo sauki cikin harkar eh, importation harkar da ne harkar foreign harkar transport ne ya kasance abin ya zo mana da sauki ne da 'yan eh, kasar mu za su samu eh, eh, teknolojikin wannan ce ko kuma a ah, harkar ekipaman ne su zo da sauki. insha A nasa ɓangaren shi ma Mahadi Awal Abubakar ya bayyana ra'ayinsa game da yadda bikin na expo ya gudana bayan ya gani ma idansa. Salamu alaikum sunana Mahadi Awul daga Najeriya. Abin da zan ce dangane da bakin baje kolin masana'antu wato kamfanonuwa da aka yi a nan birnin Tehran lalle taro ya kayatar wanda gaskiyar magana kasantuwan je shekaran da ya wuce na bana ya fi na bara din saboda a wannan shekara din wato na ga 'yan kasashe daban-daban da suka zo kama daga ƙasa in abin na bayani daga afirka ne zan ce akwai 'yan gini akwai 'yan ghana akwai 'yan cote akwai 'yan ah, wato niger ƙasashe da dama da har ma nigeria so ta ɓangaren ƙasashen afirka lalle sun shigo duba da yadda ita iran ɗin ta kasance ƙasa wace ya zama na cewa yanzu tana tasowa ne me zan ce tana tasowa ina nufin tana cikin kasashen da za a sanya su waɗanda suke jagorantar tattalin arzikin duniya a yanzu to lalle mun ga abubuwa sosai kuma an ƙayatar da abubuwa mun ga kamfanoni daban-daban wanda suka zo da wato batun hannun jari da kuma yadda suka tallata kamfanonuwansu da product ɗinsu da suke wato suke yi kuma lalle mun fahimci cewa akwai product da dama wanda za mu iya su mu kai su ƙasashen afirka kuma da a ce ƙasashen afirka za su shigo domin amfana da wa'innan wato wato products ɗin to lalle da za a samu kyakkyawan ci gaba na tattalin arziki tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasashen afirka lalle wannan babbar dama ce muna fatan next year insha mu koma kuma yanzu ma mun sami experience mai yawa ko za ka bayyana mana hanyoyin da iran da kasashen afirka su gajiyar juna to hanyoyin da iran da kasashen afirka za su ci gajiyar juna a iya na fahimtar bai wuce wato wannan dan shamakin da aka sa tsakanin kasashen ba wato kasashen afirka sun fi fahimtar su yi kasuwanci da kasashen turai na ambanci a kasashen turai babu hanyoyin wato zuba wato harkokin kasuwanci ba amma yana da kyau musamman ƙasa kamar iran wadda a yanzu za mu iya cewa tana cikin ƙasashen da duk duniya ake maganganunsu to yana da kyau ƙasashen afirka su buɗe tunaninsu su shigo domin su ga irin wato abin da iran take iya samarwa lalle mu mun yi underestimating ɗin ƙarfin iran ta ɓangaren tattalin arziki muna ganin wato ta samu rauni ta ɓangaren tattalin arziki tabbas haka ɗin ne to amma da muka je wannan taro mun fahimci cewa lalle da kasashen afirka za su shigo domin su ga irin abubuwan da ake yi na bangaren wato kamfanonin iran to lalle da akwai abubuwa da dama da za su ɗauka su kai kasashensu kuma za su amfana su ma iran ɗin za su amfana a takaice dai abin da nake cewa shine ina wato ba da shawara ga kasashen afirka musamman ƙasata ta najeriya lalle su buɗe tunaninsu sannan kuma su zo iran su ga yadda iran take da kuma irin wato product ɗin da ake samarwa a iran ta yadda za su amfana da wannan product ɗin ni yanzu da a ce mutum ne mai kuɗi lalle na ga damammaki da yawa na yin business a ƙasar nan to amma ka san shi al'amari na business irin wannan yana buƙatar jari mai ƙarfi to a matsayin gwamnati ko a matsayin manyan 'yan kasuwa to lalle su zo su zuba jarinsu a harkar kasuwanci nan. ina mai tabbatar musu za su samu riba mai yawa tana iya yiwa ma fiye da wadda suke samu a sauran kasashen da suke hulɗar kasuwanci da su. Waɗannan alfanu ne ƙasashen Afirka za su iya samu daga wannan wato da ƙasar Iran ganin irin ci gaban ta samu. Halalle wannan tambaya ce mai muhimmancin gaske wato alfanun da ƙasashen Afirka za su samu wajen hulɗar ya cinikayya da ƙasar Iran alfanu ne ba ɗan kaɗan ba saboda ko ba komai Iran ta yi ƙaurin suna wajen wato ba ƙasa ce wadda take wato rubda ciki da tattalin arzikin ƙasashe ba kamar yadda ƙasashen turai suke yi saboda haka in aka zo business za a yi ne a babin amfanuwa da juna wato ƙasashen afirka za su amfana da ita ita ma za su amfana da ƙasashen afirka wannan kuma hankali zai iya kamawa dama shi business haka ya gada saboda haka idan ana so wato kasashen afirka akwai hanyoyi da dama da za su amfana da iran ta hanyar zuwa irin waɗannan tarurrukan da yawa wasu damamaki irin wannan ma wato kafofin yada labaran turai ba su yadawa ba su faɗa dangane da iran ɗin suna faɗa muna suna faɗan akasin haka ne saboda haka sai sun zo ne wato kasashen afirka sai sun zo irin waɗannan tarukan ne za su fahimci irin wato ƙarerayin da ake yadawa dangane da iran da kuma wato farfaganda irin ta wato kafafen yada labaran turai dangane da tattalin arzikin iran da kuma ci gaban ta ma gaba ɗaya saboda haka akwai hanyoyi da yawa da za a amfana da juna musamman ma irin waɗannan taro na exhibition da ake shiryawa inda za su na zuwa su ko su turo wakilai musamman daga gwamnatoci za ka ga lalle ana za a amfani sosai to ina ba da shawara ga kasashenmu na afirka lalle su ringa zuwa sannan kuma ya zama na cewa suna turai wakilai a gwamnatance domin wato kasancewa cikin irin waɗannan taruka. Ko akwai darussa da za a iya koya da ƙasar Iran musamman nahiyar Afirka da irin ci gaban ta samu duk da irin takunkumi da aka ba mata? Wannan tambaya ta yi min wato na ji daɗinta akwai darussa da dama wanda kasashen afirka za su ɗauka dangane da iran babban darasin nawa shine wato dogaro da kai wannan wani abu ne mai muhimmancin gaske idan muka duba wannan ƙasa wata ƙasa ce da take wato ƙarƙashin eh, takunkumi na tattalin arziki tsawon shekara a shi biyar shekara arba'in amma duk da haka kullum ci gaba take kullum wato ƙara samun ci gaba ake a ƙasar nan amma mu ƙasashen mu na afirka sai ka ga misali komi mun wato mun dogara da ƙasashen turai ne hatta da tsaron ƙasar mu sai abin da muka siya daga turai saboda haka babban darasin da za mu koya musamman a ɓangaren kasuwanci shine dogaro da kai in kamfani kake da shi kullum kamfanin nan naka ya za a yi tsayu da kafansa wannan shine babban abin da darasin da za mu koya daga iran domin kullum muna ganin yadda tare da irin wato wato takunkumi na tattalin arziki da aka sa musu amma still suna ci gaba to ina gaba wannan takunkumi din a ci gaban su ya wuce haka saboda haka ka zuba ido ka ce dole wasu ne za su yi maka ko a gurin wasu ne za ka sai abu kai ma kana iya furodusin abubuwa da dama domin ci gaban ƙasarka wannan shine babban darasin da za mu ɗauka daga ƙasar iran a matsayin mu na kasashen afirka. To masu saurare da wani makawa ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka haɗu da shirin ya kawo jiki sai a tarbiye mu a wani sabon shirin za a ji mu ɗauke da wani shirin na dama amma kafin nan a madadin baƙinmu a wannan shirin Nasir Laminu Nasir shugaban kamfanin Nasir Enterprises da ke jamhuriyar Nijar da kuma Mahdi Awwal Abubakar wani ɗalibi a nan kasar Iran da ya je zai gane ma idansa shi ma yadda abin ya na. a adadin kowa da kowa ni ma dukun shirin ku zama lafiya ma gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng.tv1.ng a huta lafiya.